gani zuciya ta amince ta so ina ta to daman ya santa ne to ko kuma dai saboda na ki shi shi ya sa ya dawo gare ta kai anya kuwa ko na ce masa ga yayata nan shi ya sa ya dawo rinta to amma idan har haka ne ya kamata ya nuna bai sanni ba kai ina akwai wata ƙasa Yaya dai? Ya na ganki haka? Ba komai. Ina Zainab din take? Tana waje ita da bakonta. To kiya biki zauna da su ba? A to ni kuma me zan zauna in a wajen su mama? Allah ya kyauta. bisa yadda da amana da kuma ganin ki da na yi na yaba da hankalinki sosai sosai a gaskiya ba zan ɓoye miki ba ina son ki fiye da yadda ke tunani kuma ina so don allah ki sanar da iyayenki game da soyayyar mu su bani lokaci da nima zan je in sanar da iyayena domin su zo a zauna a yi magana auren mu da wuri haka da bai ba wani abu ko da akwai wani shiri da baki gama ba ne a'a babu dukkan shirina yana wurin ubangiji sai dai kai ne nake tunani yaushe muka haɗu kuma yaushe kai tanadin aure karki da mu kamar yadda shirin yake wurin ubangiji ni ma haka nawa shirin yana gurinsa to shikenan yaushe za su zo a to aiki ne za ki tambaye na ki tukunne suka faɗi lokacin da na da nawa za su zo sai in faɗa musu kudin sai su to shikenan ga wannan idan baki a saba ji daɗi ba ki riƙe saboda ko da yake ɗan siya ɗan ko ɗan katin waya ne ke kira ni ya ah, ci nan abaki all right zan aure da ke miyo shi alkhairi ne ki gane ki bar biye wasan zuciya ki amshi ta yin so na kar da in sha wuya tun fil azal ki gane ni ki ne so bai zama cuta aiki na sani Alhaji Muhammadu mai tasa dai guda ɗaya ne kuma na san yaransa kaman yaron kirki ne kuma ɗan masu arziki wato ina kallon jinkirin da yarinyar nan ta yi shi ne allah zai jibinci al'amarinta sai ki gaya wa yaron ya turo iyayensa su zo su ga kawunki ko? ai na san mahaifin na san mahaifinsa na san mahaifin yaron ba shi ya kamata ya zo ba ni ya kamata in je wajensa saboda irin waɗannan mutanen ya kamata a haɗa jini da su yadda ta samu wannan yaron ina miki fata ke ma Allah ya sa ki samu kamarsa amin ya mhm. to Allah ya tsare idan ka dawo ma da kuka yi da su ko to alhamdulillah haka lamarin Allah yake amma ni na kowa farin ciki duk daɗewan da ta da Allah ya tashi ba ta sai ba ta nagari ke ma Allah ya baki kamar shi. kai kawata gaskiya za ki shana iya shanawa saboda an kawo ki gidan masu arziki ki misa ba ki ganin taro sai kin tsinka ah to menene malamai ne suka faɗa suka ce idan Allah ya maka ni'ima ka nuna to bari in gaya miki a zamanin nan na yanzu duk macen da ka samu miji da muhalli da irin wannan to gaskiya ta sha kin ga dan Allah ki bar maganar nan kar ya shigo ya samu muna irin maganar nan sai ku ƙara fasa mai kai kin ga nana to me dan ya ji na fa ba irin waɗannan mazan bane masu alfahari ba shi fa kin ga duka duka ma boye min kansa yayi sai yanzu nake sani ko shi waye assalamu alaikum wa alaikum assalam sanu sanu da zuwa a'a Awa Yawa sannan ku ya gajiyar biki. Lafiya Yawa sannan. Amarya kin sha ƙamshi, sannan ku da zuwa. To an ga amarya nan mun kawo maka da fatan dai za ka riƙe amana. Ai gidan amana da aminci kuka kawo ta ba wai ina faɗa don abokina ba ne ni ina wakiltar gaskiya ne. na gode sosai alsaka muku da alkhairi in dai kan mutum ya muku lokaci mu za mu tafi a abokina wai a cikin nan wacce za a bani ne ni ma saboda a dawo a shafa fatiya eh, I Kala. Allah. <laughs> Allah. kada bari mu bayan su je mu haɗa manufa washin da me za a zo ma dambu ko fara a dambun da ya fi saurin damu <laughs> ka kullo min yadda Allah Amada. Eh. <laughs> sai nake ji na kamar na shekara guda da kai ai haka dama abu ne wannan ita ce soyayya gaskiya da yadda da juna to amma me yasa baka gaya mini ko kai wane ne ba ka ɓoye min kanka da na faɗa miki ko ne wani da ba zan taɓa samun natsuwa da ke kamar yadda nake jin ki yanzu ba kin ga amma yanzu na tabbatar da cewa ni kike so ba wata daula ba na gode amma a dakata duk wani a da nasu boye mu wa'annan kalaman naji masu daɗi na dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya kin ji ko bari tafi office kake sani lati to habibi a sai ka dawo bye bye love you love you zuciya shi yake sa mutum yin nadama akan abin da ya ke kuma da kaina haka wallahi kin gada gidan safari da nake na ce bari in biyo ta nan in gani ko kina nan azuto na maka ko kina gidan amarya ni ko me zai kai ni gidan amarya ni <laughs> to na sani ko zaki je a matsayin yar zaman daki kin ga farki raina ma hankali idan kuma kin zo ki ci min fuska ne in ya so kin sai ki faɗa min sani <laughs> a'a wallahi ba haka nake nufi kai dai nazo in ga yadda fuskar ki za ta yi ne saboda abin da ya faru a to ni da ba san shi nake ba ne ruwa na amma dai gaskiya ba karamin mamaki na ji ba sosai ba. In ga da Allah an bar magana ne yanzu kawai ki zo mu shiga ciki in ya sai mu sai ke matsala gaskiya ce ba kya so Sweetheart! <laughs> Assalamu alaikum masoya. Sunana Khadija Yobi. Jaruma a cikin shirin bugun zuciyar masoya. Da fatan wannan shirin ya kayatar da ku. Domin ci gaba da kallon wannan shirin, ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu mai suna Arahus TV domin kallon wannan kayataccen shirin. Duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Masoya, ku yi subscribing ku danna kararrawa. ta haka ne wannan shiri zai dinga zuwa muku a kowace ranakun mako mun gode sosai beautiful amicable zinnazable fantastic to aikin san ina son ki aikin sani jamila zan iya yin komai a kanki idan ba haka ba kada allah ya nuna mun iya eh, ne allah wallahi ko kike so ga miki ko me yake so da miki a gidan kai me yasa baka son zaman lafiya masu iya magana na cewa abincin wani guban wani kuma tallan da wani ya dauko wani ya dauka duka zai sha dawa na dace na lahi wa na lillahi wa inna ilaihi raji'un wai wannan kuma waye A'a, aya na madini wannan gansake kankatan a cikin gidan nan kuma da daddare irin wannan lokacin dama ni gani na yi hakan shine mafi sauki akan mu je mu kama hotel kaga anan za mu fi sakewa ko ya kamata ki ni kawai in samu mutumin nan kuku da shi kawai bata shi bata shi kawai ni ni ni fa gaskiya zuciya ta ta riga ta kawai ina son mu kasance da kani sai ke mu rayu abada Allah dawa na dace halayyarsa ce kokarin ja masa tarka-tarka ya iya bakin kokarin sai ga ya mallake ta sai dai kashi a ɗaya bangaren kuma iyayenta sun ki amincewa da shi ne domin wata halayya kwaya ɗaya da yake da ita shin menene halayyarsa kuma me ya haramsa masa kisa saboda ina son yarka ka kira ni da sunan dan iska to ka ci arzikin jamila me yasa ka cika son banza ne da yawa ban daga rabasan da kake ɗiba aiko yanzu na sa dan bai yi masa rashin mutunci to an yi ana ganin ina ganin ina ganin rashin imani na sai naga ashe ke kin bi rashin imani yawa na dace turka turka cikin wannan shiri kadai shi zai bayyace maka tsakanin zare da abawa shi zai tankare maka tsakanin gari da kuma tsakuwa wani irin albishira a kan me <laughs> ciki ne da ni wani irin to ciki kuma sai aka yi kina da ciki nawa yi cikin naka ne tuma bura uba nawa nawa wai jamila ki kiya kanki ko in ci uwarki dan ba haka ba Allah ya tsina ya eh, barin gaya miki jamila idan ban aika ki kiyama ba Allah ya tsina in ban kau da ke ba shege Da wa na dace mashirin wannan shirin ta tabi wanda ya dauki nauyi Zakar im ahmed ba da umarni baban na suleiman one boy haka nawa haka nawa haka nawa na rantse da sarkin da yake busan numfashi na ba mijinki kwana uku idan ba sai na halaka shi ba ki ce sai ki shi ki sai dawa na dace sai ku subscribe ku danna kararrawa a channel ɗinmu mai suna Dr. Hantsi TV wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar lahadi misalin karfe 8 na dare haka zalika za ku iya samun wannan shirin fim kai tsaye da zarar mun fara saka muku shi a duk wani gurin dan downloading za ku rika samun sa Epson ba Epson na haka maza sai ku garza gurin yan downloading domin samun naku kuma ku kalla ku more yawa na dace shi yake sa mutum yin nadama akan abin da ya yi biyewa zuciya shi yake sa mutum yin nadama akan abin da yi na gani zuciya ta amince ta so ina ta shan wuya saboda na furta so ni za na so ki gane ni na ki ne aure da ke miyo sha'alla